muna wannan masallaci na abu huraira inda muke gudanar tafsir alkur'an yau 25 ga wata na ramadan kuma a jiya wato mun tsaya ga ayar da allah ya bayanin cewa idan shaidan ya kata mutane duniya suka bi kuma suka mance da gargadin da ake yi musu sai allah ya buɗa musu ƙofofi na ni'ima wato hasuzan suna murna da wannan ni'ima kuma sun sakankance da ita Allah ce sai mu kama su bagatatan bisa ga abke sai ga su sun zama halakakki to anan muha kwana inda za mu tashi wato sura za ta koma ga abubuwan take abin da take jawo hankalin mutane na su gane ikon Allah kuma don su imani da shi Allah ce kul ara'aytum بسم الله الرحمن الرحيم يحرف to Allah wani mun san wannan sura tana nun tana jawo hankalin mutane wato su dibi abin nan halitta ta ubangiji don su kara imani to Allah ya ce kulka ce ara aitun ku bani labari wato mi Allah labarin ku in akhadha Allahu sam'akum idan Allah ya rike jin ku wa absarakum kuma da gannan ku wa khatama Allah ya bice wato ya rufe ala qulubikum bisa ga zukatanku man ilahun wane ne abin bauta ghairullah wani Allah ya tikun bihi zai zo muku da shi wato idan Allah ya abin nan ya amshe jinku da ganinku a wata aya wadda ba wannan ba Allah yana cewa huwa allazi ansha'akum waja'ala lakum as-sam'a wal absara Allah shine wanda ya halitta ku bayan halitta ku ya sanya muku ji ya sanya muku gani wato don ku abin nan ku yi dibi daga jin ku da ganin ku zan abin nan dalili zuwa ga ganewar wahadaniya da uluhiyya ta ubangiji ku kada ta shiga bauta to nan sai an ka kitta musu wannan tambayar Allah ce idan ya karbe sam'akum jin ku absarakum daga nan ku ganin nan da ya baku da ji idan kun waye gari baku ji baku gani wato ya amshi abin sa kamar da abin nan ya sanya muku shi da yake bai abin nan bai tarayya da kowa jinsa shi ba to kuma yana iya amshi shi ba tare sanin wani ba to in yi muku haka nan man ilahun lahi, wane ne abin bauta wanda kuke da shi wani Allah ya tikun bihi zai zo muku da shi wato nan ya ce eh, abin nan yasa hasallahu sam'akum jin ku an ka faɗi ji guda amma wajen gani ka ce wa absarukum da gannanku. na an faɗi shi guda amma wajen gannan sai an ka yi jam'in gaba ɗaya. to malamai na cewa waton eh, abin nan wannan jin wanda aka yi guda saboda masdari ne waton kuma wanda ke nuna wani jam'i don haka ba sai an koma wani jam'in ba waton abin nan ganin ku da jin ku wanda Allah sanya muku so idan aka waye gari ba ka ji ba ka gani Allah duk ya amshe su gaba daya wa zai kawo majin da gani akwai wanda zai sama shi akwai wanda zai mayar ma da shi babu wanda zai mayar ma da shi Allah ce unzur ka yi dibi kaifa nusarriful ayati yadda muke bayyana musu ayoyi daki daki wato ga ayoyi nan bayyane wannan abin nan naji da gani kawai ya ishe kan imani ya ashe ka kai nazarin yadda hake gani yadda hake ji baka san abin da ke sa ka yi ji ba gani haka nan baka san inda ya hito ba duk jikin mutum in nazari haka ne lafiya kai na take hitowa ina abin nan eh, eh, eh, jinin ka wake sanya mashi a ake ya faru duk abubuwan lura ne Allah ce duk waɗannan ayoyi sai ga su summa sai su hum yazdafuna suna kange wato suna abin nan suna karkacewa daga tauhidin ubangiji wanda ya waɗannan abubuwa shi kamata a bauta mashi kadai amma sai an hada da wani ko kuma wahum thumma hum yazdifuna wato suna kange kansu daga su gane gaskiya sannan kuma suna kange wasu su domin shine abin nan a wato saddu kai baka abin kai ka baka fahimta baka barin wani fahimta wato ka hana kan kuma ka hana wani Eh, eh, wato wannan aya kenan Allah na jawo hankalinmu ko kuma yana jawo hankalin masu kiran wani Allah ba shi ba cewa su yi tunani su gani jin da Allah ya ba su da ganin da ya ba su to idan ya amshe shi wa zai kawo musu wani ashe babu to ci gaba kul ara'aytakum ta أرأيتكم إن min عذاب الله هل يهلك إلا القوم to Allah kuma tambayar su yace ara'aytakum ku bani labari wato me Allah labarin kanunku in atakum azabullahi idan azaba Allah ta zo muku baga ta tambisa ga afke ba ku da wance to aw jaharatan ko kuma a bayyana ta zo muku kuna kallon ta ga musiba ta zo ta same ku wato ko kuma ta zo muku ba ku da wance to akwai mutum kuɗi muku ita kenan shi amma na tambayar ku bani labari idan Allah ka muku azaba baga ta ku san ba ku da wance to ta abu gare ku ko kuma ka muku ita akwai mai tunkuɗe muku ita ba mai tunkuɗewa don haka nan in addu abin da ya same ka kenan ka koma ga Allah mun karanta ga ayat da ta gabata cewa waɗanda ababin nan mushrikai na farko idan wata musiba ta same su su koma ga Allah ba su kiran wani Allah sai suna cikin yalwa to kada shi zan abin nan kai idan musiba ta same ka sanan zaka barin Allah ka kama wani Allah ya ce hal yuhliku illa alqawmi zalimun ashe akwai masu halaka ai ma'anar babu wanda zai halaka cikin azabar Allah sai mutanen da azzalumai wanda sun ka zalunci kanunsu abinda an ma'anar wannan wato idan musiba ta zo ta duniya saboda laifukan mutane ko suka jawo ta za ta samu kowa da wanda ya jawo da wanda bai jawo za ta samu gaba daya amma na Allah ya ce hal hulaku illa mai zalimi wato babu mai halaka cikin ta ma'ana wanda zai halaka cikin ta abin nan da azaba da hushin Allah sai wanda azalimi wato sai wanda ya jawo amma wanda bai jawo ba shi ko ta same shi to yana nan bisa gani ya sama kyawu kamar hadisi na Aisha da bayyana mana cewa wani ayari zai zo yakin kaba sai Allah ya shahe su a farkon su da karshen su sai ce sun mai ba suna alani ya tihim sannan a tayar da su bisa ga su wato kenan musibar duniya in ta zo ba ta cewa wani ya jawo ta shi kadai a'a za ta haɗe kowa da wanda ya jawo da wanda bai jawo ba da wanda ya sani wanda bai sani ba duk wanda an haƙaddaro sai ta same shi amma kuma ranar alkiyama za a tashi bisa ga niyya Allah zai abin nan niyoyin mutane wanda ya jawo ta Allah ya sani to shi ya halaka da, da azaba wanda bai jawo ba kuma shi kuma an san niyyarsa shi kuma bai halaka da azaba ba Allah zai mishi rangwani to ci gaba Muhammadu Rasulullah وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين duk waɗannan ayoyi da Allah ke taba mutane daki-daki waɗannan manzanni ke zowa da su to ga abin da dalilin da sa aka kawo su Allah ya ce wa ma mursali mursalin ba mu aiko manzanni ba duk manzon da ya zo tun daga Nuhu har zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ba mu aiko su ba illa mubashirin face masu yin bushara wato suna bushara da aljanna ga wanda yawa Allah da'a suna bushara da lada mai girma ga wanda ya bi dokokin Allah wa munziri na suna suna masu gargadi da azaba ga wanda ya saba ma Allah ya kauce ma dokokin Allah to za a faɗa mai ga abin da zai same ka wanda ya abu kaza abu kaza zai same shi wannan shine inzari shine gargadi Allah ce fa man amana duk wanda ya imani da abin da manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama wa aslaha ya gyaru ya gyara kansa ya gyara halayensa wato abin nan eh, bai karkace bai fada cikin abin da ka hana mai ba Allah ce waɗannan fala alaihim babu tsoro a kansu wato ba su da tsoro wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki wato ba su da tsoro nan duniya na cewa sun karkace ba su da tsoro lahira na shiga wuta sannan ba su bakin ciki nan duniya kuma ba su bakin ciki lahira domin sun suna bisa ga godabe wanda an mai kyawu amma wanda ya karkace to shi zai zama kullun cikin tsoro wato nan duniya na jin tsoro da an ce kyati zai ga kamar da shi ake kuma lahira haka tsoron zai bi shi Allah ya ce wallazi na kazzabu bi na waɗannan sun haƙareta da ayoyinmu ya musuhumul azabu lalle azaba za ta shafe su wato kowa an ka ce ma Allah ya ce ya ƙaryata manzon Allah ya ce ya to lalle azaba za ta same shi za ta shafe shi kuma azaban na iya yiwa nan duniya ta kuma ta shafe lahira ko ta shafe shi abin Allah ya mai jinkiri sai zo lahira ta shafe shi amma sai ta shafe shi ko saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai musiba ta same shi in duniya in lahira ko duk ta gama gaba daya musiba ko wace iri ko ta shiga wuta ko ta a fitini shiga rayuwarsa ko duk abin da ka sani ko ya zama bai da abokin jayayya ya komo da shi da ɗiya ne ko da jikoki ne kai an shi ma nan an shaye shi da azaba shi ma kai ne ɗaya a sa hitina ya zama baka da abokin hada duk waɗanda shi hada su sun mutu sun barka amma kai ba ka nan haka kana nan kana ta yi wannan shi ma nau'in azaba ne to ya masu mul azabu lalle azaba za ta shahe su bi ma kanu ya su saboda abin da sun gazo suna fasici da shi don haka dole ka ga mai faɗa da addini yana bunƙasa kyale shi samu wuri ka zama ka kawai za ka ga duk kaɗan kaɗan ya rushe kansa har ya zama mai sauraren sa duk wanda ga ya tattaso buhu ka taɓa ta mare kamar kun hane kawai ɗan lokaci kaɗan ya gushe gaskiya take tabbata ko yaushe wato azabar ta same su bisa ga abin da sun zan suna fasici a kansa wato shine na hitarsu daga gasgantawa da da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan ibn zaid yana cewa duk inda Allah ya ce na cikin qur'ani ya faɗi abin nan fiski to yana nuhin ƙarya wato abin masu wa Allah ƙarya domin mun yi bayanin su karatun da ya gabata wato kenan in muka ɗauki wannan fasara tashi sai mu ce waɗanda ke ƙaryatawa ayoyin Allah lalle azaba za ta same su bisa abin sun ka zama suna ƙaryatawa wato abin nan ko su ƙaryata ko su yi ƙarya su jingina ga Allah duk ma'ana guda ne to ci gaba la aqulu lakum قل لا أقول لكم عندي خزائن to daga cikin abin nan nau'in masu shiga cikin addini wato bisa ga abin nan manufa ba mai kyawo ba ko za ka same su galibi sukan shiga don samun wata bukata ko addinin za ka yi sai ana samun wata duniya ciki sannan za su shiga ko kuma ka ce abin nan in na shiga an shiga za a samu kuɗi ko idan ka shiga wannan hanya za ka yi ta ciniki sai abin nan kasuwanci ko wani abu irin wannan duka to waɗanda mutane da yawa suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wani suna bid'a ta abu a ba mu dukiya a ba mu wani to sai Allah ɓata wannan da'awa yace kul ka ce musu wato la aqulu lakum indi khaza'inullah ni ban ce muku taskokin Allah na arziki suna ga hannuna ba bale don ka shiga musulunci ka kai arziki wannan na Allah ne don Allah ake shiga musulunci in ka shiga don Allah ya ga dama ya baka arzikin in bai ga dama ba kuma bai baka don haka nan babu hanyar da za a shiga a yi kuɗi ana ruɗe mutane da wannan a ce ko shiga wata hanya to zai zai arziki ba zai talauce ba to wannan kuskure ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama an ce baya taskokin Allah ga hannunsa to wa'ad da su wa ka iya ba wani abu tunda ga annabi bai iya ba su akwai wanda za ka bi ka samu gidaje da motoci da kuɗi da 'ya'ya babu tun daga manzo Allah an ce taskoki da arziki ba su ga hannu ne faɗa musu ba su ga hannunka in ji Allah kuma wannan ita shaida wadda ta abin nan ta tabbatatta kuma ka ce musu wala alamul ba kuma ban san gaibi ba an ka ce annabi ya faɗa mana bai san gaibi ba abin da zai same shi bai sani ba abin da zai faru an jima bai sani ba kai an ka shigo tare da ni abin da zai same ka ban sani ba bale in faɗa ma to ina wanda zai ce ma ya san gaibi ina zai baka labari ce wannan za mu zo nan gaba ga aya abin wajen mafatihul gaib za mu yi bayanin gaibi insha Allah wato ka ce musu wala alamun ghaiba kuma ban san gaibi ba don haka na yan ka shigo musulunci to ka shigo amma kada ka ce sai na baka labarin da abin zai same ka wala aqulu lakum nima lakum kuma ban ce muku ni mala'iki ne wanda za ku azami abin da ya karfi na zama na mutum wannan ban da wannan ikon ni mutum ne irin ku don haka na kada ku azami ni abin da ya wuce karfi na mutane ku ce sai na muku shi shi an ma'ana wato nau'in abubuwa guda uku da wannan aya ta faɗa ya nuna kenan ba wanda ya san su sai Allah waɗannan abubuwa guda uku ne aka ambata wato qul la aqulu lakum indi khaza'inullah taskokin Allah na rahama ba su ga hannun kowa Allah bai su ga hannun kowa ba arziki na gare shi lafiya na gare shi kashewa na gare shi rayasuwa na gare shi saukar da ruwan sama duk abin da arziki na kuɗi na motoci na sha ko na ne don yana ga hannun Allah bai ga hannun kowa sannan gaibi ba wanda ya san shi sai shi kaɗai sannan uku manzo Allah ya ce ni ban zan mala'iki ba don haka mutum bai haita daga zama ne mutum ɗan adam ga abin da ya shahi sauran mutane na shahuwarsa yana iya rashin lahiya yana iya mutuwa yana abin nan cin abinci yana saduwa da iyalinsa yana kwanta shi kwana duk abin da ka sani mutum na yi to annabawa na yinsa kuma wannan iya ce ta ahlus sunna ka yarda cewa abin na annabawa na armi suna ci suna rashin lahiya duk waɗannan na samun kowa don haka na karku ce mala'iki ne ni ni ba mala'iki bane inji annabi sallallahu alaihi wasallam wato kada ku azami ni ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku sun fi ƙarfi na sun wuce ni in attabi'u illa ma yuha ilayya ku sani ni ba ne bai komi wato ba ne bai da komi sai abin da an kayo wahayi zuwa gare ni annabi sallallahu alaihi wasallam an ka ce ya faɗa mana bashi bai komi sai abin da an kai wahayi zuwa gare shi don haka kenan baya da ra'ayi ba ra'ayinsa ne duk abin da ya fada to wahayi ne kuma waɗannan ayoyi da na alqur'ani suna tabbatar da wannan wahayi iri biyu ne akwai wannan na ƙur'ani wanda zai zo jibrilu da zo da shi akwai wahayin da zai zo abin nan wajen ƙur'ani ko annabi ya mahalki ko mala'iki ya zo cikin sura mutum ya gaya masa ko shi tunani cikin zuciyarsa ko tunani ya yi cikin zuciyarsa ta wannan abin nan ne wahayi ne amma yan ba shi ba wanda a haka da haka Allah cewa ma duk wani hawa in huwa illa wahayi duk abin da ya furta wahayi ne baya baya magana da son rai amma duk wanda ba shi ba to yana yau shi magana da son rai abin da yake so sai ya gyara shi abin da baya so kuma sai ya bata shi amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga wannan <clears throat> to yace ba na biya komai sai abin da an koyi min wahayi wahayi kuma an san qur'ani an kasabta annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ga wani hadisi ya shake cewa duk halayen annabi ɗabi'unsa gaba ɗaya alqur'ani ne dukansu don haka bai shi da qur'ani duk abinda annabi ya yi to qur'ani ya saukar da shi sannan kuma ku mabiyanai to ku yi koyi da shi ba a ce kowa ya balle abin nan ya samu tashi hanya ba a'a abin da qur'ani ya zo da shi ku bi shi don haka wata aya Allah ke cewa ya minna eh, ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan ya ku waɗanda ya ku mutane gaba ɗaya aka raye nan ba mu'min ɗaya ba duk wanda an mutun wanda ke son tsira to ya zo Allah ce karja adkun mau'izatun wani irin gargadi wa'azi ya zo muku shine alqur'ani min rabbikum daga ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur kuma warkaswa ne daga abin da ke cikin zukata duk abin da ke cikin zuciyarka na bacin rai da bakin ciki na duk to qur'ani na wanke mashi yana warkar da shi gare ka wa hudan kuma shiryuwa ne an ka bi shi ka shiryu sannan wa rahmatan lil mu'minin sai Allah ce amma rahama ne ga mu'minai domin ba kowa zai bi qur'anin ba zaka ce na yarda da alqur'ani amma kuma ka kibiyarsa ko bai yi wa haka nan musulmi ne ke na yarda da alqur'ani amma ina ganin akwai wani tsari wanda yake yanzu abin nan kasan nan mutum nawa ya sa hannu an kai tsarin constitution ya yarda cewa ya yi daidai ta gaya da alkur'anin amma bai zan rahama gare shi fushi bai cikin mumin nan shi mumini kan baya wani alkur'ani ya je wani wuri to don haka Allah ce nan rahama ce gare mu sannan ƙur'anin nan da Allah ya saukar da shi don a yi tadabburin sa ka karanta shi ka san ma'anarsa don haka wajibi ne ga kowane musulmi ya iya karatun ƙur'ani ya san ma'anarsa ba ka da dalilin da za ka ba Allah cewa ba ka iya karatun ƙur'ani ba ka san ma'anarsa ba ka da hujja ba ka da hujja amma abin da shahara yau ka sani abin nan in likita haki duk abin da shahi littafin likitanci ka san su in lauya kake duk likita abin da shari'o'in da an kai america da germany duk ka haɗa su kanka gideon basis thomas duk waɗannan kasansu kana aikwatin shari'a tun etin eh, wani abu ka kawo ta to don me zai hana kai kwatan ɗin alƙur'ani ka kawo kana da hujjar Allah tambaye ka ba ka da ko kawai sai a kyale ka haka nan ba a tambayar ka to wajibi ne ko wani mu ya san ƙur'ani kuma ba a makara ba ba a tsoho haka sanin alƙur'ani ko kai je abin nan wa'azi to ka tashi ka fara karatu kada ka ce ai to ni na tsoho ko na daɗe ban iya gane komai a yi ta yi kai ta karatun ko ba ka gane komai in kullum shedara ake faɗa ma a fassara ma ta kwana biyar sannan ka yi haka nan in kan mutu ka mutu kana cikin niyyar abin aikin kwarai amma ka yi zama haka ce kai baka iya ka kasa shi a kuskure to Allah saukar da Alƙur'ani don a yi tadabburin sa kuma don haka Allah ce amma masu yin tadabburin sai masu hankali ulul albab ma abuta hankali Allah ya bayyana komai a cikin Alƙur'ani kamar irin karatun da mun kai jiya to sannan kuma ga wata aya Allah bayyana mana duk wanda ya kawo da kai daga Alƙur'ani. to Allah zai gwama shi tare da wani shaidan shine abokinsa wa man yashu an dhikrir rahama nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kauda kai daga alqur'ani ya biyar dokokin Allah da abinda Allah ya ce to Allah zai gama shi da shaidan sai ya abokinsa shi ke bar da shi yi abu kaza ya yi abu kaza ya yi to kuma wannan imani da qur'ani ba wai kurum ka karanta shi zurururu haka nan ba a'a ka karanta shi ka san ma'anarsa sannan ka yi aiki da shi hatta da karatun ma wannan karatun na alkur'ani sai ka koya da za a karantar da kai haruffa yadda Allah saukar da su haka ya kamata ka faɗe su sannan ba wani abu na karantawa wanda Allah ya samu ɗaukaka da daraja da lada kamar alkur'ani babu shi dai za a karantawa ko wani harfi kana da lada lada goma ga wata riwaya ko kuma hasana an ka ce kana da abin abu mai kyawu goma to mu ɗauki ma lada goma a gare ka kowane harfi kamar da ke ga hadisai masu yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga in ka ce alif la mim harfi nawa ka karanta harfi nawa uku to ma ɗauki lada ma goma za a baka lada nawa kenan talatin to wani abu za ka karantawa za ka samu wannan yanzu misali mu ɗauki soto abin nan ya suna qur'anul hakim tana da harfi dubu shidda to in ka karanta an ka ce kowane harfi lada goma dubu shida sau goma nawa za ka samu ba su da iyaka eh suna da nawa kenan miliyan nawa kenan so kaga ashe ba abin da ya kai ka karanta alkur'ani kamatai sannan kada ka kuskura wani ya ce ma ga wani abu wanda ke ya adil bil qur'an yana daidai alkur'ani in ga daraja in ga samun lada duk wanda ya ce ma ga wani abu za a karantawa ya yi daidai da alkur'ani daidai ma in ya ce to wannan magana kafirci ce bale ma a ce ya hi to in ya ce ya haka ayi abu ya ɓaci don in kace ce ga abin da ya alkur'ani to ga abin da ya Allah kenan mai alkur'ani sifa ce ta Allah maganar Allah ce sifa ce ta ubangiji alkur'ani to in kace ce ga abin da daidai da shi to ga abin da daidai da Allah sannan komai tsawon salati girman girmansa in ka yi shi in kayi salatin da annabi ya ce ba na bid'a ba a baka lada goma in kai na bid'a baka da lada ko guda ko guda baka da domin salata ga annabi abu ne wanda ke tauqifiyun ne baka da ikon ka kirkiro naka ka kanka babu sahabin da ya kirkiro salati yayi duk ruwaya sun koyo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma har cewa kowane sahabi na salati akwai na Abubakar akwai na Umaru akwai na Abu Huraira to mun ji akwai nasu annabi ya ce mu bi su ko bai ce ba to kai ina ce mu bi ka kai bale duk salatin da sokar abin na ya zo ga sahabbai riwaya ce har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bane ba su suna kirkiro ba don haka wannan da sisa ta ɗauke mutane daga alkur'ani su bar karatu na yi. in kana karatun kutubul mutasawwifa za ka ga wajen auradul mashayikh da ahzab nasu za a tsara maka wani wurdi ko wani abin nan hirzi abin na abaka kama a ce ga hizbul bahari hizbul saifi hizbul abin nan eh, da Suke, hizbul rufa'i alkabir ga sunan za a tsara ma a ce da swahe ka karanta kaza da la'arana ka duwar za a tauye ka a takura ka baka lokacin katon alkur'ani yanzu misali littafin da kowane shahara nan ga dattijai ya kasan nan shine abin nan da la'ilul khairat za a ga dattijo ya shekara arba'in talatin sahidu sai ya karanta zalalul harati kullun amma cikin shekarun talatin bai karanta qur'ani so uku ba wace hasara ta wannan ba mu ce ka karanta zalalun ka ba rike abin kai ta karatu amma dai hasara ta gaya hasara san cikin wata baka sauke qur'ani ba amma sati dut ka saukar da zalalul harati domin sati sati ne ranar lahadi ake fara kowace rana na da ta hijihi guda to kaga sati duk ka hada ce dalalul khairati amma hakar dan tasrutun ya su dai dai cikin satin nan guda bai hidar bai hiba ladaka ta hita wanda karanta wannan don haka akwai hadisi a cikin abin nan Abu Dawud ban tsayu ga inganci ne ba malam Jabir kafa bi qaumin dalalatun an yattabi'u kitaban ghayr kitabin nabiyyi wato ya isa zama bata babban bata ga mutane su bi littahi su bi littahin da ba littahin su ba littahi a ce gashi wannan shi kuke bai da shi ba littahin annabin ku bane ba qur'ani bane wanda manzo Allah zo da shi sannan ba littahi bane wanda an ka rubuta mutane kirki abin nan amma littahi ne ka sani wanda an kai mugun littahi mummuna mai aibi irin su futuhatul makiyya na ibn arabi hususul hikam inda ke gama Allah da alhanzar da kare yace duk abu guda domin ya yi imani da abin nan hulul Allah yana sauka ya shiga cikin jikunkuna don haka komi Allah ne kamar kalbu wa malkin zira illa ilahun haka ya ce da kare da alhizir duk Allah ne domin yana cikinsu ya shiga cikinsu ittihadul wujudi ke mal abdullahi dan ya ce wannan aqida koyar da ta kafiri ne cikin littafinsa ittihadul wujudi kuma wannan akwai aqida ga mutane da yawa ni ga na ga wani wanda abin nan Eh, amma an daɗe shekaru masu yawa don yanzu an shekara talatin da wani abu ya kumsu kosai cikin takarda haka ya ce malam mene ne ce Allah ne a ciki yana da irin wannan aƙida shi gani kai ba komi ba ne yana da aƙida ittihadul wujud komi Allah ne komi na zama Allah to <laughs> waɗannan littafai duk akwai su ana ta karantar da su sannan irin waɗannan ahazab ɗin wannan aurat ɗin in ka ɗoko su kai nazari za a ga dukkan addu'o'in gaba ɗaya na shi'a ne in ka samu littafin shi'a sai ka duk ciki an ka ɗoko mahi yawan munan da an ce ga littafi na wuridin wali yayi sai ka ta amsa ba larabci an ka sani bali a karanta a san ma'ana sannan ba abin dan abin nan ingancin abu za a ce wannan ayo abin nan eh, wuridin wali ne muhtarul lukunti wannan eh, wuridin abin nan ne ga sunan dai da yawa ba ka tsaye haka ya nazari ha gane shi ya littafin ko ba shi ba kuma ko shi din yi ba hujja ba ne sai abin da ya san daidai da abin da Allah ya ce idan haka waɗannan abubuwa sai a yi takatsantsan da su ba wai muna cewa ka bar aura don da ka gada ga uwayenka ne a'a ita abinka amma dai kada ka bari a ɗauke daga alkur'ani shi ya fi kowane samun ladan za karantawa ba wurdin da kai kama alkur'ani babu shi sannan babu wanda za ka ba abin za ka karanta ka zanta adilu da alkur'ani babu shi sannan babu salatin za a karanta wa duniya ka cimma lada wanda ya karanta alkur'ani a karanta alkur'ani ba littafin da kai kamarsa da shi ake bida tsira duniya da lahira ga abin da shahi rayuwanmu abin da shahi ibadarmu duk abin da ya shahi mu gaba ɗaya to alkur'ani zai mana jagora amma da mun bar shi to shi kenan halaka ta zo faɗa ya zo rikici ya zo ba a zama abu guda amma yau da a ce don musulmi suna son a haɗu kowa ya yarda ƙur'ani magana kowa ya yarda alƙur'anin nan Allah ya saka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mai musu cikin musulmi da wanda a ahlus sunna da wanda a dan bid'a ana cewa bai da ƙur'ani ba akwai ni to ke dai kai sai abin shi'a amma ko su mutasawwifa kuma cewa haka ne domin a cikin littafin sha'arani ya eh, eh, eh, abin nan misu dabaqatul kubra abin nan misu shi dabaqatul sufiya. na shi ya ce akwai wani littafi wanda wali yake karantawa wani ƙwar'ani suna ba da lada ce ga junansu ba wannan ƙwar'ani an ka sani ba haka akwai wani koyi shi ma irin na shi'a da duk wannan wata da sisa ce don a raba ka da addini baka sani ba to ƙwar'ani ba ba littafin da kai kamata yi don ka sai mu tsaya gare shi amma duk da haka sai Allah ya tambaya nan eh, Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wato ka ce musu bani bai komai sai abin da an yi wahayi zuwa gare shi zuwa abin kayo an yi wahayi su zuwa gare ni sannan kuma Allah ce kul ka tambaye su ka ce hal yastawi al a'ma wal basir shin wanda an makaho yana zama dai da mai gani ba ku ba da amsa ba makaho yana zama daidai da wanda ke gani wanda bi alqur'ani yana zama daidai da wanda bi wani abu ba ku zama dai don haka wanda bi alqur'ani shine shi ammi shi an mai gani mai basira idan su kar lafiya lau ba a mai wayo ba a mai damfara amma duk wanda bai <laughs> amma duk wanda bai alkur'ani ba to za a mai damfara wani ma za a shirya wani abin nan wurdi a ce ai baka iya saboda wuya sai da ka biya a ma don a don an san baka iya yin sai sai an karanta abin nan miliyan guda ko dubu saba'in da wani abu yanzu irin waɗannan 'yan siyasa ko masu kuɗi irin 'yan kasuwa da wani ma sallah ta farilla da ta shike yanta bijin ya ƙari ka ce ga wani abu ya karanta su dubu saba'in da biyu ina ga lokacin karanta shi ko iyali ne ba su da lokaci da shi a ce ya zauna ya kewayen tasbaha su dubu saba'in da biyu kaga bai iya za ka sai ce to malam sai dai a samu masu yi ya ce eh, akwai waɗansu a sawa <laughs> ko a ce ya karanta abu sau dubu hudu da dari hudu da goma sha a idan wannan adadin a ce a yi dandama ko wani ce a yi dandama ta hmm, san dandama ko <laughs> akwai dandama ko dandama akwai wanda a sama gare ta <laughs> to duk irin waɗannan abubuwa don a yi ma wayo ne don makaho kake baka da ido amma da ka bi qur'ani da kal kake gani kake mai gani ba a yi ma wayo ba a ce ma ga abin za a karanta ma sai ka biya akwai wani eh, bin da ɗan uwana wanda yake yana yana irin wannan hanyar to in abin nan an kai sai ce a kawo abin nan a yanka sai a kawo rago yan a kawo rago aka yanke sai abin nan ya ci nama ne ya saura yan ma waɗanda abin nan mu ma yakan aika mana lokaci ya ce ga <laughs> to <laughs> rannan sai abin nan da an kai wani karatu sai wanda ake waɗin sai aiko abin nan maraki wani abin nan kato ya ce ga yana a yi sadaka to sai na ga bai yanke ba sai na tambaye shi ni ce abaka yanke ce a mahaukaci ni ce <laughs> to sai ga <laughs> wata irin waɗannan mutane kasan har yan boko sun mai da yan boko kama abin wasan su dan boko wanda bai karatu wato wanda boko zalla sun hiran mai eh, sai su ta aza mai kayayyaki da yawa yana dauka to Allah ya ce afala ta tafakkarun shin ba ku tunani ku yi hankali wato ku dibi alqur'ani wanda Allah ya ce mafassilat ayatu mun bayyana ayoyi ne daki daki ashe kamata ku yi nazari gare su ehen wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir wato akwai mai tunani ku yi nazari ga alqur'ani ku gani ta ma ina kwakwalwa ta doshe to ci gaba zuwa an tarbi wa an zirbi ilari na ya kwafo to Allah ci gaba da bayyana alkur'anin nan cewa ba shiryuwa sai ta hannu sai wannan qur'ani Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzir bihi kai wa'azi da shi kai tsoratarwa da shi waton da mi kenan da alkur'ani ka tsoratar da mutane bihi da alkur'anin nan wato ka tsoratar da shi ga waɗanda suke allazina ya khafuna waɗanda ke jin tsoron an yi sharu ila rabbihim wato a tayar da su zuwa ga ubangijinsu ashe wanda za a karanta mu alqur'ani shi ji tsoro shi rawaya to sai wanda ke jin tsoro a tayar da shi gaba ubangiji ya tambaye shi ya ka rika littafi na ya ka rika magana ta da na aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai da ita mai jin tsoron haka to shi zai karanta alqur'ani ya fahimce shi ya aiki da shi amma wanda bai tsoron wannan to shi ba bai damu ba ya so karanta mai wani abu daban wanda ba alqur'ani ba <clears throat> waton waton kai kai gargadi da shi domin da shi ne alkur'ani ake gargaɗi kuma abin na rayuka su abin na su rayu amma duk abin da an karanta an ba ƙur'ani ba to rayuwa abin nan rai bai rayuwa zukata ba su rayuwa amma alkur'ani shi za karanta maka ko karantawa ɗaya an kai in ko ba abin na mutum bai jin abin da ake yi za a ga abin ya kama shi ko ba haka ba yanzu in ka je inda ake yin sallah irin ta tarawih da tahajjud irin ta ahlus sunna da yanzu za ka ji abin nan ya kama jikinka ko Hmm. amma in ka zo yana ga alhamdulillah rabbil eh, sai ka baka jin wani abu domin ba a karanta abin kuma wadanka ka ce a karanta shi ba ba a karanta shi wanda ka ce ba akwai wani wanda ke ban labari yace kauyen su idan ana sallar tarawih har da kura ke tashi saboda samarin da limamin shi ya <laughs> kaga kuma yanzu idan ana karanta alkur'ani za ka ji jikinka abin nan saula ta kama jikinka da a ce da hausa ka ake yi kana jin daɗi ba ka jin daɗi ki sa ganin mutane nan da ɗan mutum bai san abin da ake karanta ba bai jin hikimar abin za ga za ga mahiyar mutane an ta inda ake sallah abin nan nan da nan an kare har a kakkasa salloli a ce jalab ko hmm. ina ake yin jalab ko na nan an kare an shiga motar to wanda ya shiga wanda ya shiga mota abin nan sallar jalaba bai da sallah ai gumma gumma ka shiga jirgin dan karo sannan za ka samu sallah mai kyawu amma jalaba kan ina magana sallah minti goma an gama raka'a goma sha goma minti ko goma ba a yi ma ai sha uku kamar da limami da ke sallar abin nan asuba sai ya ja abin nan mi sunansa eh, eh, inna anzalnahu da inna adaina ranar mutane sun ka tare ka tole jalla muna hashe ka yace ba ƙur'ani qur'ani ne bane ce eh ƙur'ani ne mana amma wani sannan zai farka ka himma ya Allah to ai an ga musallar kaga hikima an ce a ja dogayen surori ga subahin ku ina la himma ka ja amma kowan nazi'a kaga da mutum na eh Allah ya zo ya samu sallah amma ina inna adalna da ina ina ga sallar subahin kaga ka so kanka kai dai mhm, ba a ce baka yi abin nan ba amma dai ka so kanka to an zirbihi kai gargadi da shi ga wanda ke jin tsoron a tayar da su zuwa ga ubangijinsu wato cikin gargadin da za ka yi musu musaurara ga babban gargadi wato cikin gargadin za ka yi musu ka faɗa musu cewa <clears throat> laisa lahum min dunihi waliyun ba su da wani waliyi bayanai babu wani waliyi bayan wa alqur'ani shi a ce waliyin da ke ceto duk abin da ka kama ya cece ka na wani waliyi to bai ceton ka laisa lahum min dunihi waliyun babu wani waliyi gare su koma baya ne wala shafi'in ko mai ceto babu in kana son a cece ka duniya da lahira rika alqur'ani ka ceto ko rike manzon Allah ka ceto duk wannan lamirin yakan ya komawa yana ya komawa ga alqur'ani yana komawa ga Allah laisa lahum min dunihi dunillahi kenan ko annabi ko qur'ani duk yakan koma to duk wanda kai rika ba waɗannan ba to baka da mai ceto babu wali babu shafi'i wannan kalma ta wali da yawa mutane suka halakar kashinta da yawa kuma saboda mahi yawa jahilci kuma da rashin ɓoye mutane gaskiya al'amurra in ka ce ga abin da asawawa sai a ce ba ka son waliye maƙiyan waliye haka zagin waliye kake amma in ka tambaye mutum shi mi zagi bai ya faɗa maka domin shi ba son ya kai a gane gaskiya ba don da ya tsaya ya abin nan ya kokari ya tare kamfani ne kai ya wace da me kaje ba kasan na an da waliyai kamfani na samun kuɗi na ka da mutum ya sa abin da hakikanin waliyi ai sai a wace yana kuma samun kuɗi ana kuma tara mai ta kuma tara to kalmar waliyi Allah tabbata cikin annasin alkur'ani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun waliyan Allah ba bakin ciki gare su kuma ba su tsoro to Allah faɗi abin da asu yace mi alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda sun kai imani kuma suna da takawa imani shine sharaɗi na farko ka zama wali sannan da takawa su ban da waɗannan babu sharaɗin zama wali don haka dan hodiyo ya faɗa a cikin ihya'us sunna ce duk musulmi mai cewa la ilaha illallah ce wali ne kowane na waliyi ne ni waliyi nake kai waliyi hake <laughs> kowa waliyi ne duk musulmi waliyi ne amma sai ce akwai wali ami akwai khasi ami wanda yake yana cikin kalmar la ilaha illallah bai hita ba amma kalma ce ba ta shahada ta bai hana mai yana ƙetare iyaka bai na sabo to wali ne yana mai sabo amma wanda ya zan kalmar shahada ce ta hana mai sabo gwargwadon abin nan to shi a wali wanda ya cika wanda ya kammala sannan a samu auliya a ce auliya'u a wani waliyi ne wani waliyi ne wani waliyi ne to wannan kuma abu ne daban da wasu ka shirya duk wanda aka ce ma ne bai taba ce mawa jama'a ni ku taho waliyi ke ba babu wanda ya ce haka nan sannan babu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa wani waliyi bane zamanin sahabbai wani bai ce wani waliyi wannan waliyi bane wannan waliyi bane babu wanda ce haka nan daga baya ne mutane ke na da wanda suke so waliyai wannan istilahi na da baya ne bai dade ba ba a ce babu waliyi ba amma naɗa mutane wani waliyi ne wani waliyi ne ya faɗa maka waliyi ne baka da hujja cewa wani waliyi ne illa kana zaton waliyi ne ashe kaga zato daban tabbatar da abu daban ko ba haka suke ba amma kai ya kalmar shahada wannan waliyi ne amma zaman sa waliyin da aka riko kafafu ne ba wanda ya san wannan sai Allah babu wanda ya san wannan domin waɗannan abubuwa guda biyu sharuɗan waliyataka da imani ta kawa kowa bai iya auna su sai Allah shi ɗaya san su tunda ko baka san su ba to ba ka cewa wani waliyi ne sai dai kai mai zato ina zaton wani waliyi ne to idan ko zan zato kake yi a ka babu ce iyaka ka ce duk inda hake waliyi na jin ka ko yana ganin ka ko in ka ɗarsa ka waliyi ya sani duk wannan wuce iyaka ne guluwi ne ko yanzu da wata hanya sabuwa ta samun hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce abin nan auradul auliya babu auradul auliya kan waliyai duka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kana kamin wurin Abubakar akwai mai kamin shi wuridan umar ha na aisha ha to ya an kodin an ka sami sulka baya Qur'ani a wuridinsu malam jabir gaskiya ne Qur'ani shi ne wuridinsu ba wanda ya bar wani abin nan wani wuridi sannan duk aura da ɗansu suke yi bayan sallah wannan annabi karta da suna ba guda wanda ya ƙirƙiro nashi wurdi ya ce ku zo in yi babu sannan kuma babu waliyin da ka sani wanda an na ƙwarai wanda ya ce ga wurdi na babu wurdin kadiriya ba abdul qadir tsara wurdi wace ga wurdi na daga baya ma su mai da kadiriya kamfani sun kai ta munan kasan nan na hasar da kadiriya sakkwato na santa ba wasu nan ta abanye ba kadiriya sakkwato ko tashi ba sakkwace ya san kadiriya sakkwato in ka yi sallah a zuhur al'asar magariba isha subahin ba abin za ka kara illa ka halala la ilaha illallah 33 ko 60 da abin nan shikenan ka gama kadiriya ina ka samu mandiri wasa shi dan hudu ya ce manjiri haramun ne cikin littafansa to ka dawo ka ce kai dan hudu hake so kai kai wani kamfani <laughs> don a tara ma wani abu ya kamata a tsaya a mutane bayani mugun mu ce babu waliyai ba an ce muna zagin waliyai an ce amanan mu musu abin da azzagi ba amma mutum shi faɗa mana mi azzagin da an kai na waliyai an ka ce ma waliyai ne da an ka zage shi mi an ka ce mai to abin da ya lalace gaba ɗaya sai ka samu na ba ma waliyan ba gaba ɗaya an ka naɗa sai ya mutane ke naɗa suke so a an kai ga naɗa yan damfara su su zan waliye wani ma ce baka shiga aljanna sai ka bi ta hannuna wa man ahabbani wa ma ra'ani fi jannatil khuld bila buhtani ina ya samu wa ga mai wannan annabi ɗaya za ka bi wallahi ka shiga aljanna wallahi kwacce ma haka ka bi shi hanyar wuta ka kama da kai da shi dut in dai ya faɗa kuma ka bi shi wallahi ɗan wuta kuke don ya wuce makaɗi da rawa ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sabban annabi wa man habbani wa man ne fi jannatil huda bila buhtani ai kai abu hutanu gaba ɗaya ai kai ne abu hutanu mutane sun gigi sun hauka ce darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karyar da ita an kayar da ita darajar sahabban manzo Allah an kayar da ita mutane ba su gane ko shi hauka mutane ke yi wa kuma kai abba ka son waliyai bai kai to kai da ba ka son sahabban annabi ba kai da ka saba musu ba wani wali ya kika masa sahabban annabi to duk da duk karantar su gaba ɗaya ka saba mata wuridin ka ba na sahabban bane mina na duk abin da sahabi ya ce ai ka ce ai kishi ya tai cikin littafin ku har cewa ma cikin littafi na abin nan na na sufaye suna cewa wallahi sai mun yi gogayyar sahabban annabi har su gane akwai maza bayan su musulmi ke faɗi wannan magana wanda Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu kai wacce maka yarda da kai ko ma taka bata da kai ba ci. to eh, laysa lahum min duni min dunihi waliyin babu su da wani waliyi wanda sabanin alqur'ani wala shafi'in ko mai ceto ranar alkiyama babu shi Allah ya ce mu musu wannan la'allahum yattaquna ko la'alla za a yi tsoron Allah su samu takawa ashe duk wanda bai bi qur'ani ba to bai samu takawa don haka in kana son takawa ta kwarai mai kyawu bi alqur'ani Yan ka kauce babu ta ƙawa gare ka to ci gaba wa la tamudi yadina da rabbahu Allah ya ci gaba da bayani malamai masu faɗin asbabu na saukar aya suna cewa wannan aya kafin a saukar da ita waton abin nan wasu manyan daga cikin shawa sun shuɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun ka iske shi a wajensa akwai talakawa wannan lokacin irin su suhaib da ammar da bilal da khabbab da sauransu to sai abin nan suka ce kuka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad kana da da irin waɗannan a wajenka su zamna wato in eh, hai abin nan eh, in kare waɗannan da talaka ba su kai kaman ba a wajenka to mu ba za mu bi ka ba kenan amma idan kana son mu mu bi ka tunda mu manya muke to ka koyar da waɗannan talakawa don bai yiwa a ce wuri guda da mu da su duk abu guda wasu bayan mu ne wasu ba su da ko abin da za su ci mu ga mu da mulki gawa ne duka daga nan ka kore su sannan mu zo mu zauna tare da kai amma bai yiwa muna nan suna nan gobe guda wannan jahiliya akwai ta har yanzu ko babu ta wani gani yake shi ya yi kowa kowa ba kowa bane sun shi to Allah ya ce kada ka kore waɗanda ke kira ko wala ta ɗaura da zina da ƙuna rabbohun bil gadati wal ashi kada ka kori kada ka kore waɗanda ke kiran ubangiji ke kiran rabbahun ubangijin su bil gadati wal ashi sahi da marice yuridu suna nuhin wajahu ne man yarda waton kada ka kori duk wanda ya zo wajenka wanda yake son ya zama tare da kai shi kirayi Allah sahi da marice domin amma ana shi kirayi Allah la sahi da marice malamai magabata wa na sunna sun yi bayanai game da wannan <clears throat> wasu na cewa abinda abin nan ya da unan nan addu'a nan ibada mutalaka wato kowace irin ibada kada ka kori duk wanda ya zo wajenka don shi ibada tare da kai kada ka ce ga wanda zan karba ga wanda ban karba dukkan su iri guda ne kwazo wajen ka to iri guda ne za a bu guda yan mai kuɗi ne yan talaka ne yan mai duki yan mai duniya ne yan mai mara duniya ne duk abu guda ne sallar ku iri guda alƙiblar ku iri guda komi na ku iri guda to ku zamna tare da su wasu kuma na cewa abinda an ma'anar nan ya una rabbuhum bil gadati wal ashi shine suna tsarewa salloli na jam'i wato suna salla wadda a tarana salla a zuhur da la'asar cikin jam'i sannan su yi sallar dare abin nan magariba da isha a cikin jam'i da subahi wannan sune sallolin dare wato shi amma nan nan suna kiran ubangijinsu suna bauta mishi da abin nan da swahe da marice abdullahi ibn abbas ya ce abin da amma nan wannan duk salloli da Allah wajabta sallolin nan guda biyar wato su ne masu kiran ubangijinsu swahe da marice wato kada ka kori duk wanda ya zo wajenka ya zamna inda ya alƙawalin ya tsare abin a sallar da an ka wajabta mishi to ka bar shi kuma ka zauna tare da shi <clears throat> wato kada ka kore shi wasu na cewa kuma abin da ake nuhi nan sallar subahin da sallar la'asar sallar subahin safin cikin dare take la'asar kuma ta abin nan ta zan tsaka ita ba ta rana tsaka ba ta cikin dare to haka nan ke masu kiran ubangijin kada wannan lokacin kada hakore su zauna tare da su wasu na cewa ma ahlul fiqh malamai waɗanda masu su fahimci addini ko zo wajen ka don ya fahimci addini to zauna tare da shi kada hakore shi <coughs> da ka gani wato duk wanda an abin nan mutumin kirki bai cewa ni ga ga hanya ta ita kenan sai an hanya ta dai a'a kwazo in dai na ya gane gaske to hizo in dan hanya kada in ba dan hanya ka bane amma in ka takaita kace sai wanda dan hanya kadai to kuma ka mai da addinin ka takura shi gefe guda to kwazo don ya fahimci addini a wajenka to shi zauna kada hakuri shi shi shi ma'ana wasu na cewa na a kuma zikiri nan karatun alqur'ani wato ko zo wajen ka don ya saurari alkur'ani kuma wannan eh, fasara ce mai kyau don muna magana alkur'ani ne don haka ko zo wajen ka don ya saurari alkur'ani to kada ka kore shi ya zauna ya saurara wanda wanda bai so kuma tafiya ta yi ba wanda ya ce sai an kore sannan a zauna Allah ce ma alaika min hisabihim min shay'in su waɗannan da ce ka kora bayan Allah talakawa babu wani hisabin su akan ka wato baka da wani hisabi gare su akan ka sannan wa ma min hisabika alaihim min shay'in kuma wani hisabin ka kai babu shi akan su kowa na da abin da ya aikata da haka nan misira za ka ce a kore su to wannan aya ita ma tana da ɗan wata shubha kaɗan nan cewa ya da ura rabbahun bil gadati wal ashi wasu na cewa nan shi ne a hujja a zauna a yi zikiri da sahi da marice wannan to abinda an dan kuskuren fahimtar da suka yi nan na farko abinda a wajibi ga addini ko ga shari'a cewa kowace irin ibada duniya idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ta ba sahabbai ne ba su yi ta ba sannan ba su fahimce ta ba <clears throat> su kuka nuni da ita to ba a yanta wanda ya ta ya bid'a don haka malamai ke cewa bid'a ga ibada iri biyu ce akwai ta asali sannan akwai wadda far'iyya wadda ke abin nan ko idafiya da an ka jingina wato ta asali abu ya zo ka tsara wata hanya ta ibada wadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hadi ba ba a samu ta ga sahabbai ne ba gaba ɗaya babu ta ka tsara abinka to ita ce bid'a wadda ta asali ita annabi ke ce man a harsahi amrana hadha ma laysa minhu fa huwa raddun domin ka kirkiro abin da kace a karanta sam gaba ɗaya bai cikin qur'ani bai cikin nasin hadisi ko guda babu sannan ba a rawaito ga annabi ba shekara kai ka zo da abin ka sabo to wannan ita ce bid'a ita muni kuma to sannan akwai da ba asali bace amma far'i ce wato tana da asali ga shari'a amma ka mata magudi ka mata wani ƙari wanda shari'a bai san da ita ba masala yanzu misali kamar mu ce akwai hadisi wanda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama wanda ya kwadai ta daga karanta suratul kahf ranar juma'a to sai ka ce tunda annabi ya ce yana da kyawu a karanta suratul kahf ranar juma'a to bari mu san taruwa da ni da ɗalibai na bayan juma'a mu karanta suratul kahf me kan yana sunna kai ko bid'a bid'a kai suran nan ita bid'a ce amma karanta ita wannan ka hafi ba bid'a ba ce to shi abba su gane ba sai ai istidlali da wannan aya a zo da wata ibada sabuwa a ce a zauna ah, to shi kenan ehm, to lokaci ya ya ya kule muna sai mu dakata kan wannan aya ah, gobe sai mu tashi kanta kuma mu kora zuwa ga abin da ya sauka insha Allah eh, eh, eh, ta eh, ina ne eh, an karanta ai mafasara ku an kai karshe eh, to an kai karshe sai mu dakata anan eh to an ka ce ma sallallahu alaihi wasallama kada ka kore su kada ka kore su in ka kore su fata kuna ka zamu min zalimi cikin masu zalunci Allah ya tsare annabi daga zalunci amma mu ake wa gargadi anan wato kada wanda ya zo saurari qur'ani ka kore shi ka ce a ga ta ba wurin majalisin abin nan sai abin nan sai manyan malamai akwai irin wannan da'a dorin kace aje inda talibai ilimi irin haka bida mu sai manya manya mun kai fauka to babu fauka ga fazzo zamna ya saurari abin nan karatu to sai mu dakata anan sai abin nan goyi mu hara gare ta kuma mu ci gaba Allah abin da muka faɗa daidai shi ba mu ladarsa kurakuran da muka yi kuma Allah ya shafe su a cikin zukatanmu gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin tambaya akwai sanarwa ah, mai girma gwamnati a sokoto ya baiwa masu itikafi a wannan masallacin ya aiko musu da gudunmuwa ta naira dubu saba'in domin su ƙara samun daɗin gudanar da itikafi da kuma su yi addu'a ga jiha da kuma ƙasa baki ɗaya yin addu'a ga jiha da ƙasa baki ɗaya wannan wajibi ne ko ba a aiko komai ba sannan wanda ya aiko kuɗi kuma ya aiko don kuɗi wannan tu wajibi ne a ƙara dagewa a ci gaba da wa ƙasa addu'a masu itikafi sun gode Allah ya saka da alkhairi tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum don Allah malam shi menene hukuncin bai mace iska a cikin sallah mutum yana sallah kila yana jin rihi yana son ya fito ko yana jin fitsari sai ya mace hanya gama wannan kuskure ne kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi cikin hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito yana cewa la salata bi hadrati at-ta'ami wala huwa yudakiru al-akhbathani ba a sallah idan ga abinci an kawo kun ba a sallah lokacin da al-akhbathani abuwa hadafi yake sun yi hito ko na gaba ko na baya lokacin lokacin da mutum yake jin fitsari ko yake jin bayan gari baya halatta ya tadda sallah a wannan lokacin idan ya iya tadda sallah har ya yi ta ya kare ta lafiya lau inda jamhurin ulama in dukkanin malamai inda suke abin da ya ba daidai bane inda dukkaninsu abin da ya ba daidai ba ne ya yi makaruhi bai kyauta ba bai daidai ba inda sashen su kamar ibn hazam a zahiri kamar shehu islam ibn taimiyya dukkanin suna ganin babu sallar shi gaba ɗaya ya yi wannan domin mai babu natsuwa babu tumanina kuma annabi san san ce ba cewa ya kada ku yi sallah ku kiyaye hadisin ba annabi cewa kada ku yi sallah kuna mace fitsari da bayan gari cewa babu sallah ana mace fitsari da bayan gari ina fata kun fahimta haka lafazin hadisi yana nuna babu sallah ala kulli aikin da kai baka kyauta ba saboda haka sai a gudanar gaba kada a sake yi wani yake ce assalamu alaikum rahmatullah malam na kasance ina kasar a halin tafiya amma ban samu tsayawa ba in yi sallar la'asar da azahar har na isa gida misalin ba ya fi zan yi waɗannan salloli ƙasar zan yi su ko kuma zan yi su a mai zaman gida wayannan idan ana biyarka salla sallah a lokacin kasar a lokacin tafiya ka zo gida za ka yi ta ne a lokacin kasar a matsayin sallar kasar za ka yi ta ne a kan kasar idan kuma ta gida ce za ka ranka a lokacin tafiya za ka ranka ta ne cikakka mai ahalar yana cewa in kana habariyatan qabaha habariyatan ko wa in kana safariyatan qabaha safariyatan wannan kaulin na malikiya shine kauli mafi inganci cikin kaulukan dukkanin malamai kuma shine ikhtiyar na shekul islam abul abbas ibn taymiyyah rahimahullah mai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum ala gafarta malam da Allah ina tambaya akan cewa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani addini ne mutane makka suka kasance a kai Allah tabaraka wa ta'ala da ya aiko annabi isma'ila sai ya aiko shi ga larabawa annabi ishaq kuma da ƴaƴan shi suka kasance ga bani isra'il aka ci gaba da addinin yahudawa aka yi ta aikowa aka yi ta daga annabi yaqub alaihi salam zuwa ƴaƴan shi haka mutanen makka sun kasance bisa ga addinin annabi ibrahim millata ibrahim hanifan wa ma kana min al kan addinin annabi ibrahim da addinin annabi isma'ila babu bautar gunki a cikin wannan addinan gaba ɗaya kamar da Allah ya gaya mana cewa bai kasance cikin masu masu shirka ba amma daga baya sai aka sai aka canza addinin gaba ɗaya ya kasance amru bin lu'ay ne amru bin lu'ay ko shine farko hadisin na cikin sahih bukhari shine farko wanda ya fara kawo bautar gumaka a jaziratul arab watan bayan mutuwa annabi Isma'ila sun dade ba su bautar gumaka sun dade ba su bautar gumaka suna bisa addini annabi Ibrahim amma yana zuwa sai ya canza addini ya kawo bautar gumaka annabi san sai ce ya gane hadisin na cikin sahih Bukhari ya gane yana jan gunki ne gumaka a cikin wuta daga baya sai mutanen maka suka aishi bautar gumaka suka ci gaba da yi suka ci gaba da yi har ya kasance ko da aka aiko annabi sallallahu alaihi dukkanin gumaka ne cikin Kaaba har ya kasance akwai gunki ɗari uku da sittin na kowace kabila da kowane bakan a nan za ka sai kasance sun canza ba mu iya bauta ma addinin da Allah Allah ba mu iya bauta ma Allah a cikin Makka don shi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dinga zuwa kogon Hira ya tahannasu fiha yana can yana ta bauta Allah domin ba iya bauta Allah a lokacin cikin Makka domin dukkanin wurin ya kasance wajen shirka ne ya kasance shi yana bisa addinin annabi Ibrahim har lokacin da aka zo sai aka mai wahayi yana cikin kogon Hira sai ya kasance ya samu cewa kuma ya zo ya cersar da wa'anda a wannan lokacin wallahu ta'ala wannan ya ce ah, assalamu alaikum alaka fata malam don Allah ina son a yi min ƙarin bayani yadda ake fidda zakatun fitr da kuma wani lokaci ya kamata a fidda ita zakatun fitr ana fidda ita ne a ƙarshen lokacin ta ne kafin a je zuwa sallar idi wasu malamai sun yi gwamnati cewa ana fidda ita kwana biyu kafin kafin ranar idi amma ya ga cikin hadisi ingantacce annabi sansan ya ce wanda ya fidda ita kafin sallar idi fahiyya zakatun makbula wannan zakka ce karbabba wanda ya fidda ita bayan an dawo sallar idi fahiyya sadaqatun min sadaqat sadaka ce kawai cikin nau'in sadaka ran ka bari har aka yi sallar idi baka fidda ita ba to kai ba zakka ka fi so ba in ka ba suwa ka ba da sadaka kamar kowace irin sadaka ne mi ake fi suwa ana fidda abincin da aka shekaru ana ci abincin da mutanen gari suka shekaru suna ci kuma kowane mutum ana fi san mai mudu daya ah, ana fi san mai mudu hudu babban kwano daya irin wannan babban kwano da muke da shi daya ah, mutum ya fi san ma ne ya fi san mamata mata ne da yara ne har ƙananan ƙananan yara akwai riwaya daga Imam Ahmad ingantacciya wadda Ibn Qayyim ya ambata a cikin Zadul Ma'ad cewa Ibn Qayyim ah, Imam Ahmad yana gani ana fi san ma jariri wanda a cikin ciki wanda ya wuce wata hudu irin wannan in ka fi suwa ya ke domin abinci ne ana so a fi suwa a ciyar da miskinai hikimar da aka gare ta hikimar da aka shi ne a annabi sa ya ce ku na tare da leon ku kare su miskinai ya kasance ba su hita bara ba tunda rayau idi ne ana ta farin ciki ana jin daɗi don haka sai ya kasance an fi suwa an ba su sun ci abinci su ma ba su je bara ba wallahi musta'an almajiran mu ne suna da komai suke fita bara wani ma ya fi ka kuɗi kai zaka fi suwa ka bashi wannan duniya yana nuna maka ɗaya da musulunci ke kamar bara wai a fidda zakatul fidda a fiddan ma kowa ta fi zaka kuɗi da kaɗa ake fi suwa kowa ya fi suwa yanzu da wanda adda kuɗi da yawa da wanda adda kaɗan a hisan ma yaro karami a fisan ma mace a fisan ma kowa don me domin talakawa duk su samu da yawa kada a fita a yi bara sannan wani yana so ya kare bara ya ce a bara addini ne wacce ba a bara wacce annabi sa ya ce ba a bara sai da ka babu kyau wannan ah, tambaya ta gaba yake cewa Um, yeah. Afwan. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آلنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الجنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد